Da Allah malam zan iya tambayin ka. To Allah ya sa na sani. Daga ina kake ne haka? Eh daga jihar ba neman aiki nake. Aiki? Eh. To menene matakin karatunka? Boyo wannan masters nake da shi masters degree. Na ce ba da Allah za ka iya ga takardun nan akan miliyan ɗari? What? Eh? Na ce za ka iya yaga takardun makarantanka akan miliyan ɗari a kama miliyan ɗari a ce ka yaga takardun nan za ka iya? Boyo wannan. Ai ni ba ma yagawa ba kona su zan yi ƙormus. What? A'a ƙoni kuma? Ke ni fa ba zan ɓoye miki ba kan miliyan ɗari ni Ministry of Education ɗin ma zan iya ƙona. <laughs> A'a bai kai haka ba ai tambayan ka kawai dai za ka iya ƙona takaddun makarantanka akan miliyan ɗari? Ni ne na miki kankad ba takaddu ma Ministry of Education ɗin ma akan miliyan ɗari zan iya ƙona ba kuɗi nake nema ba kuma na samu. dama aikin nake nema ba dan samu kuɗi ba ne? To Allah ya kyauta. Yanzu ina miliyan ɗari. A tambaya ne ai. <laughs> A malam yare?